Yau muna ranar Juma'a 11 ga watan Agusta shekara 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Jiya aka gudanar da babban zaman taro na musamman karo na biyu kan kasar Nijar Abuja babban birnin kasar Najeriya muna ce da karin bayani. tun lokacin da aka soma samun katsewar wutar lantarki bayan juyin mulkin da sojoji suka yi al'ummar maraɗi ta koma yin amfani da na'ura mai aiki da hasken rana sa'ar da ta samu karbuwa daga ma'aikatar gandun daji a rahoton na musamman na wannan maraicin zai karkata kan sana'ar ɗaukar hoto a wannan lokacin na amfani da na'urorin zamani da fata an wani lahiya ga labarun kamar yadda suke dangance da babban zaman taro na musamman da kungiyar sediyawo ta shirya a game da yanayin da kasar nijar take ciki kungiyar ta jaddada niyyarta ta shawo kan matsalolin cikin ruwan sanyi sai dai kuma sanarwar ta karshe bayan zaman taron ta dora da cewa an ba rundunonin jami'an tsaro umarni na su zamna a cikin shiri su saurari umarnin na kungiyar ta sediyawo a cikin tsarin nata na sake mai mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar nijar ta hanyar amfani da ƙarfin soja kamar yadda shirin da ta inp ta bayyana ga lokacin da ƙasar najeriya ta katse wutar ta al'umma maraɗi da dama ne suka koma yin amfani da fano solar don shawo kan matsalar a cewar daraktan ma'aikatar muhalli komawa amfani da fano solar da jama'a ta yi shine mafi dacewa tunda hakan zai taka rawar gani ga bunƙasa muhalli ga dai colonel lawali Sumela a cikin firarsu da muhammad mamman Abu ne mai kyau saboda tabbataccen makamashi ne da bai saka illa ga mali ko ya haddasa sauyin yanayi. Makamashi ne mai tsabta sosai. Kun san akwai tsarin daidaiton da gwamnati ma ya ɗauka na girkin manyan cibiyoyin da za su ba da lantarki ta amfani da zahin rana domin sakawa manyan birane kamar maraɗi zandartawa. Hakan zai taimakawa sosai ga sassauta bazuwar gurɓatar da ake samu ga muhalli. Ribar ita ce za a kassara bazuwar gurbatar da kuma sauyin yanayi. Shi makamashin da lantarki da zahin rana girkin shi ne kaɗai ke da tsada amma wajen ai aiki da shi ba wata matsala kulawa ce kawai yake so kuɗin da al'umma ma za ta sa ga samun makamashin zai sassauta. Euh, Shugaban hukumar sojoji CNSP General Abdurrahman Tani a cikin wani kudurin doka da ya sami hannu jiya goma ga watan Agusta ya dakatar da ayyukan wasu daraktoci general da ma'aikatu daban-daban waɗanda suka hada da na ma'aikatar lantarki cewa da nijelek da na ma'aikatar man fetur da na ma'aikatar sufuri haka zalika shugaban na cnsp ya dakatar da aikin mai bima takarda na ofishin shugaban gwamnati jaridar sati-sati da take bayyana farashin cimaka na kasuwannin ƙasar niger cewa da sima ta nuna cewar an samu ƙarin farashin cimakar da ake shiryawa da ake shigowa da ita daga waje kamar su shinkafa da kuma masara tsakanin ranakun 26 da 1 ga watan Agusta. Amma cimakar da ake nomawa a cikin gida ba ta ƙara farashi ba, kamar yadda rahoton na Musa Hassan ya bayyana da Gungu Muhammad Dantanin ya fassara. A cikin makon ranar 26 zuwa 1 ga watan Ogista 2023, nazarin farashin abinci bisa kasuwanni ya fitar da an samu hawa-hawan farashi na cimakkan da ake shigowa da su masara da cinkafa kaso 4 cikin 100 da kaso 5 cikin 200 bi da bi. An samu daidaiton farashi na abincin gida hatsi da dawon gona idan aka kamanta farashin sati ɗaya da ya wuce. ce wannan yanayin da aka gani cikin kasuwanni ya faru ne dangance da yawaitar buƙatar abincin da kuma fargabar da ta shiga masu amfano ganin cewar tana yiwa ajiyar cimakar da hawa-hawan farashin dangance da rufewar iyakoki da mahukunta suka ɗauka dangance da lamarin da ya abku a ranar 26 ga watan Yuli. A rawaitar sima farashin masara mai kilo 100 mafi sassauci jika 26 ne sefa kasuwar tarare wanda ya fi hawa hawa jika 40 a kasuwar murya. Shinkafar da ake shigowa da ita buhu mai kilo 50 karamcin farashinsa jika 21 ne kuɗin sefa a cikin kasuwannin dogon duci da dungas mafi tsadan jika 30 a kasuwar barmo. Farashin kayayyakin ɗanye ya sassauta dalilin karancin sayarwa har ya kai ga sassauta farashin cikin makonnin ga na baya. a cikin karamar da'ira ta tunuga da ke gundumar gaya damanar bana sai dai hamdala a cewar al'ummar yankin a yanzu dai hatsi ya kai bangaren girbi kamar yadda yakuba foma mai bima wato mai garin na tunuga ya shaida ma fadil alu an fara cin tumu kuma guda guda ne sun ka fara don ba gaba ɗaya ne a gaba. amma kamar a ce an yi girbi ba a fara girbi ba to karkaran tunuga dai eh, bakin ajin dole ya yi tunuga sai wajen gatawankin nan damana kalla. gaskiya bana akwai yabanya saboda bana da mana ba ruwa ta yi sosai ba shi kuma yashi haka yake bukata ai ruwa ai rana shi ne yake bukata to sa'atin sai ya samu ya tafi an samu matsalan tsuntsu an muna maganan mamu mu kai magana sama cikin ikon Allah kwanan gare sai ya kasance tsuntsayen da sai sun ka gaba amma an samu matsalan tsuntsu sosai da in ba damina ta sabga sosai a ƙasar niger a cikin wasu da'irori na jihar difa ana samun ruwan sama bila adadi wanda a cewar ma'aikatan gidan gona na bara sun dara na bana a daidai wannan lokacin kamar yadda isufu alhassan daraktan ma'aikatar gidan gona ta difa ya shaida ma gidi abdurrahman yanayin damana a cikin kwamin ɗin shetimari mun kididdige milimeta hamsin da uku cikin kwana biyu alhali ko a bara a lokacin guda milimeta sittin da biyar muka kididdige cikin kwana uku kenan an samu sassauci na milimeta goma sha biyu da iwo takwas a adadin zubar ruwa da ƙarin kwana ɗaya cikin adadin din jimillar zubar ruwan tun somawar damana dudai a cikin kwamin din ta shetimari muna da jimillar milimeta tasa'in da digo tara cikin kwana shida sabanin milimeta tamanin da hudu da digo hudu a cikin kwana biyar a bara kenan nan ma an samu ragin milimeta shida da digo biyar da ƙarin kwana ɗaya bisa adadin kwanakin da ruwan suka zuba a fuskar kwamin din gaskeru cikin kwanaki goma mun ƙididdige milimeta ishirin da ƙarin kwana ɗaya na zubar ruwan et un jour de pluie. El wani rami ne da ke da'idar bande a unguwar Mashiya kuma yana barazana kan rayuwar al'umma unguwar musamman ma a wannan lokacin na damana da ruwa yake cika shi kamar yadda Hadi Manzo wani mazamnin unguwar da ya kira ga magabata na su kawo musu ɗauki don shawo kan matsalar a cikin firarsu da Maki Usaini. shi wannan ramin yana damar mu an an yi ruwa ga sabro yawa sabro aihuwa suke a nan kuma ga wani gamin zai ma zawa ke suna boyewa da a ciki kuma ga shi da tanzantan ana ruwa wani gamin ya yake da tarsar tubun ma samu yi kwana sai mun ga nivokin ya kwanta amma kwarai muna da matsala kai wani gamin ruwan hayowa yake har cikin katangun mu kada mana katangu ma yake daidai kawai Allah ya gyara to yajin yara uku ya cinye wannan ramin kuma san kwantai dabobi ma da suke fada kan wani su abin nan dio merci baya zuwa gurin dakin namu na kwana amma katangu shakka ne ya mun saki a dole yara ya mun ya ana dibe su za ka kawo kowa ya dibe iyalan shi dan kasigewa kan dabobin shi Allah sa dai a gane a tallafa mana a gigiyar. eh suna zawa da mutanen proje su yi mijiska prezan ba a je ba gojan concretization kin jiya aka soma wani kamfe na haɗin kan 'yan ƙasa da kuma yaƙi da cin zarafi a ɓangaren jinsi a cikin abubuwan da aka yi amfani da su don isar da saƙonnin akwai wannan wasan kwaikwayo na haɗin kai cewa da tiyatar participative abdullahi mai lakanin guvernor na kungiyar miruwar ta difa ya mamani musa karin bayani kan wasan kwaikwayon da gabatar a maina kadere misali cikin wannan wasan koko da aka yi ka gani akwai armin dole akwai wanda yana bugun matar shi kenan yanzu wannan wasan kamar riga ce ba wuya duk wanda ya sata kenan shine ya sata misali yau cikin wani al'umma kaga yadda mutane suka zo da maza da mata da yara da kowa da kowa in akwai irin mai irin wannan hali mai bugun matar shi a cikin wannan wasan kokon da aka yi zai ce ah wanda yan wasan koko anya ba da ni ba suke wannan abin in kuma akwai wanda yake ma kamar misali ya shi armin dole ko kuma armin da bata kai ba a cikin wannan wasan koko ya kalla wannan mutumin zai ce ah wannan mutane anya ba da ni ba ne ba suke kenan a takaice in aka ce wasan koko akwai basira diya wanda ake ɗauka abubuwa ne wanda al'umma take yi ake kokoya domin mu sake halayen mu domin mu sake zamantakewa mu sai mu zo mu yi kokon shi kenan idan mutane suka gani tunda wani bai san ba ba kyau amma ta wannan wasan kwakwa idan aka gani aka yi shi kenan zai gane abin nan babu kyau kenan sai ya canja a cikin wata fitowa da ya yi a ranar takwas ga watan ga wannan watan interpol ya bayyana cewar ya kaddamar da wani tsarin yakar kisan gilla a afirka ta yamma wanda aka ma suna operation jackal tsakanin ranakun 15 da 29 ga watan mayu shekara 2023 wannan aikin na haɗin gwiwa ya haɗa rundunonin jami'an 'yan sanda da kuma sashen laifuffuka na kuɗi da hukumomin aikata laifuffuka na yanar gizo a cikin ƙasashe 21 don tantance black acts da wasu gungu na masu shirya wato kisan kai afirka ta yamma a jimirce sama da asusun banki 200 ne wanda ke da alaka da laifuka na kuɗi ta hanyar yanar gizo ne aka daɗe yayin da aka dakatar da shugabanninsu da dama haka zalika aka kife sama da miliyan biyu da goma sha biyar na euro aka damƙe mutum ɗari da uku kuma aka zaƙulo wasu dubu da ɗari da goma da ake tuhuma. yanzu kuma sai rahoton na musamman sana'ar ɗaukan hoto na bunƙasa sosai a wannan lokacin da ake amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa da kuma makamantansu da dai sana'a ce da sai waɗanda suka ƙware ke yin ta da kuma waɗanda ke shahar hoton amma yau an waye gari masu manyan saluloli ma suna iya ɗaukan hoto kamar yadda musa sule mai laƙanin gado tsohon mai sana'ar ɗaukan hoto ya shaida ma umu umaru Na soma aikin ɗaukar hoto a shekara 1993. Hotuna ne nike a cikin gari, amma yanzu hotunan dandite ne kadai nike yi da kuma na sabgogin aure ina samu sosai a lokacin yanzu ko na abinci ne na yau da gobe kawai nike samu. Can da ban da wannan matsalar, amma yanzu akwai matsala. Ɗaukar hoto ya rasa martabarsa ba kamar da ba ne. Nike dalilin faruwar waɗannan matsaloli. Sa'ar zamani zamani ta zo ta bunƙasa yau wa'anda ma ba sana'ar su ce. suna yin hoto ba su da masaniya a kai kawai mutum sai ya tashi tsunduma cikin ɗaukar hoto in ka tambaye shi ma yadda gyaran hasken ɗaukar hoto yake bai sani ba wasu ba su ma san yadda ake daidaiton ɗaukar ba da yaushe ne za a yi shi don nau'in hoton ya hoto da kyau. ka horar da wasu mutane akan ɗaukar hoto? Ni na horar da mutane da dama da ke yin rayuwarsu ta ɗaukar hoto. Wani abokina ne ya sani wannan hanya. hanyar ni kuma na koyarwa mutane da dama yau wasu su na bani daraja wasu kuma ba sama dibi na da idon rahama malam gado a ganin ka ya kamata a yi domin warware wannan matsala ta harkar ɗaukar hoto yanzu magabata su za su ɗaukar mataki ga duk wanda bai da horaswa ga ɗaukar hoto bai da inshora ta izinin yin shi ga meri da bai biyan haraji wannan bai kamata a bar su ba su yi aikin saboda a samu ɗaukar hoto ya maido martaba shi mutane na zuwa su yi hoto ba sa biyan haƙin meri ba sa biyan jangali kuma su ce su masu ɗaukar hoto ne yanzu hukuma ce ta kamata ta ɗau mataki kuma wajen abokanan sana'a na ɗaukar hoto su yi kai ɗaya matsayi ɗaya don ko mai ɗaukar hoto ya kamata a ce ya san ƙaƙani ake yin hoton menene ɗaukar hoto kana shin ka ci gaba da gudanar da wannan sana'a yau guri na shine samun wuri inda zan aiki mai fa'ida ya zan in samu wurin da zan samu albashi da zan iya ɗaukar yauni biyan bukatuna don ko yau sana'ar ɗaukar hoto ba a samun komi a cikin nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicen kuna iya sake sauraron su akan lamba uku biyu biyar kyauta ta layin airtel haka zalika kuna iya sake sauraron su akan shafin studio kalangu akan mahanaja ta play store sai an jima Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.